To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a. a jama'a gaskiya an turo mana video abin da ke faruwa a yanzu a Sokoto. Don Allah wannan ba wayewa ba ne. An yi abu abu ya faru, don Allah inda aka kai kubar yanzu hukuma ya doki uh, ƙarfin abin. yanzu kan da ake yawo shago shago ake faffasa shago ake yanzu aka wai musulmai ma ake kashewa wannan ba wayewa bane sam domin wannan za iya hadu wani kai wai yana kaga yana jihadi ba jihadi bane kaje ka fasa shagon wani kaje ka kwashe kai sata wai ka kana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yaki a wannan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kake wa yaki ba wannan totally sata ne kai barawo ne ba jihadi ba to Annabi kake yi ba kai babban barawo ne Bidan da aka turo kaga mutum ya shiga shagon wani wai an je an fasa shagon wani wai ya je wai abinda wai sarkin musulmi kai da kanka ka san kai makaryaci ne ka san ba yaki ba jihadi kake yi ba malluma na yi so no muna kawo malluma ko mu kare kawo malluma ba malluma na nasiya dasu dasu da muka sauka da Sheikh Abdul Fattah Sana Tijani jiya mun zo da Sheikh Malam eh, Junaidu Abubakar Bauchi shekaran jiya ga, ga karatun da Malam Musa Sadu Sunna yayi ga tuka jama'a na yi ana wayar da kai ana neman kan da za yi a ga an samu matsalan wannan abu aka an samu matsalar wannan abu amma yanzu ababen da kuma yau da malam abul fatah zai karatu yanzu karatu akan yan kan ne yayi karatu akan yan kan an aika musu da muhimmiyar sako ta zan turo min video ina zare ina kan waya ma ina kan waya ne da wani ga ka turo min wannan video duba kaman wannan ai ba wayewa wannan ba ba wannan kauyanci ne wannan ba wayewa kai babban barawo ne ka mutu wallahi Allah ya kama ka ka ka fasa kun je ku fasa shagon wani ku je kuna kuma abin da ban takaici da muke program ma da Malam Ali ya kira da yake magana da Malam Ali eh Malam Ali na wai ke magana wa'anda aka kashe su yanzu an kashe an ce waje an kashe eh, eh shikanja an kashe yariyar da ta yi suke baki akan Annabi sallallahu alaihi wasallam kashe ta daya to ita ɗayan da aka kashe yau da aka je wai wannan zanga zangan banzan da aka je wa na yi wai wai musulmai aka kashe musulmai da yawa suka mutu musulmai suka mutu wanga an je gaba ne ko an zo baya ne yanzu yesu yasu mun ma kenan fa yesu yasu mun kenan wai an je zanga zanga ana kashe musulmi to yanzu ina ga a ce wai sun sun sun tashi su ma za su su yakin yanzu Allah riba riba wani a yana ji ana yaki yaki yaki bai san abin da ya kiran shi yaki ba bai san menene yaki ba bai san me yaki ta ta kumsa ba bai sani ba shi dai kawai tun da ma ana nan da barayi a za mu je zanga-zanga ƙarya kake yi in dai zanga-zanga zagi wani ina wani shago shagon wa kaga ya je ya je na zagin ya zaga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya zaga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su kawai ka je da da siyan ka da wasu ababa kawai ka je kana eh, fasa shago shagunan mutane gashi nan daga turo mini amma in ya kama in ba ku bari ba wallahi ya kama wannan video da aka turo mini abinda da sa ban saka wannan video ba domin video gashi nan hotunan nan eh face ku na show face ku da kuka je koyi wannan fashe-fashen shago ina da shi na yin saka to amma hikiman da yasa ban saka ba ku gane cewa ku bar ajira abu daya ku bar ajira abu daya yanzu za a kama ku ne in an kama ku ce a ah, wallahi an kama wayanda suka je suka kashe wanda ta eh, zagi annabi sallallahu alaihi amma kuma ba haka bane ƙarya ne an kama ku ne saboda sata kuka je koyi ku barayi ne kun je sata ne na kunnan na kunnan ba yaki bane wanda aka yi jihadin daban jihadin da aka yi daban kuma ga malluma suna fitowa ana yaki ana ana yakin baki ake yi ana faɗin alkhairi kuma ƙarshe maganar da malam fata ya faɗa ya kamata a ta kawo malluma ana gwada darajoji da ni'imomi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba musulmi ba ya gane ai annabin nan ba just ordinary person bane da kan da kowa zai gan shi da kan da kowa kuma yake ganin shi da kan da kowa ke jin annabi sallallahu alaihi wasallam a jikinsa amma wani yakin wani jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam wani yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada maka wai kaje ka fasa shagon wani wai shagon wani krista wala Allah ma shagon da kaje ya je fasa shi babban barawo ne babban ba ya je fasa wala Allah ba ba shagon wani krista bane shagon wani wani musulmi ne da yake ganin cewa kamar a ah, wannan shago ya sa akwai kuɗi ciki wannan shago ya sa akwai abin da zai kwasa ciki ka je ka kwashi kayan abincin da aka zauna kana ci kwana nawa zaka ci wannan abinci kwana nawa zaka ci wannan abinci wai wai wai wai gwada mana wannan haka kuke yi shi ga kuma abinda kuma dake da ban takeici yanzu abinda kuke shi kuma ku bar aka dauki ya sunan shi nan video she a aika video video na yawo duniya kowa yana ganin wannan video she a ai ga musulmai suna ta'addanci shi irin perception da wayanda ba musulmi wayanda yan turai wayanda turawa da suke ganin a ah, ai an taba na sallallahu alaihi ga irin ah, matakin da musulmi suka doki amma ba da sata ba ba da sata ba ba da sata ba kai babban wayanda aka turo min da hotunan ku eh, eh, eh video domin video ya capture faces mutane hikiman da yasa ban saka wannan video ba saboda abu ɗaya ne kuma a ji da abu ɗaya a ji da wannan zance na annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ya kama irin haka tun dama ku da kanku ba ku rufa kanku asiri ba ku da kanku ke yi kuma kuna dokan video video na nan haka za mu ta saka wannan video wannan ya zama ci da addini yayi wannan ya zama ci da addini wannan ya zama ya zama wannan ya zama tsiya wannan ya zama tsiya wannan musulunci bai nuna haka ba amma kuma ya kamata duk mallumman ku fito ku zo ku musu ku zo ku musu akan haka wannan malluma kamata ku fito ku zo ku musu kashe da ya kaka wannan barayi ne wala Allah ma kai sallan ka ma baka yi wala Allah ma kana cikin ma masu mm, sake baki a kan annabi sallallahu alaihi wasallam kai kana cikin masu sake baki a kan annabi sallallahu alaihi wasallam amma tun da ji wani kafuri yayi har an samu dama an kashe to yanzu za ja yi zanga zanga to an samu dama an samu dama yanzu bari a je a yi fashe-fashen shagunan mutane wannan iskanci ne kawai wallahi wannan iskanci ne ko abin da ke da bawo shi ma ke da ban eh, takaici ba zuwa cewa a ai gawa ne kaza sha wai musulmai kuna nan kawai ku bar ku zo kuna ce shafa mana dauda ai ga musulmai sun je sun fasa shagon wasu sun kwashe wasu ababa amma duniya ya shi duniya sheda sheda ne da muka gani ba mun shiru ba mun fito mun zo mun gaya muku gaskiya mun gani ko ba mun shiru ba mun zo mun gaya muku gaskiya yanzu abin ya wuci wai an je an taba eh, eh, jarumi na sallallahu alaihi wasallam ana ji da wannan malluma na na yakin haka rabona dan zon zauna a karfe biyar in wai zan yi program ya dade shi dai eh, da rana da safe ko kuma ah, a da da ce. amma duba wannan abu ya sa muna ganin dole ya kamata mu zo mu zauna dole ya kamata zuwa zauna a yi magana akan haka amma wannan Eh, taba janibi annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai baka daman sata ba kai babban barawo ne bai baka daman sata ba kai barawo ne kawai barawo ne kawai ka je kai sata ne kawai ba ka je yaki annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba ka je wani jihadi bane ba ka je komai bane kai babban barawo ne da su kuna ji ta Allah Allah taimake mala ali ga mala ali ya zo nan da su kuna ji mala ali ke cewa wai lokaci wai da aka je ake wannan jihadi yau an je zanga-zanga zanga-zangan da aka je wa musulmi fa aka kashe musulmi kawai aka ta kashewa aka kashe to an kashe musulmi yanzu mun je gaba ne ko mun je baya ne kan mutum ɗaya ya abu ga kristan yanzu yau an zo an tura musu eh, kuma da na kare ma yanzu ma nake ga ashe da malam Musa Sadu Sunu ma shi ma da zai tura ma ƴan kan ma muhimmiyar sako yanzu dazu dazu nan nake gani gashi abul Fatah yayi kuma goben Allah yadda jibi muna da malluman shi'a da su zo su yi gata muna da malamin eh, ɗari kya sunan shiga shaishe eh, mai jama'a da zo sake ya jaddada ya ƙara gwada darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ji da abu daya a nuna abinda muhimmancin abu amma wani eh, darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani <clears throat> zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya nuna maka cewa wai ka je kai sata ka je ka fasa shagon wani kai sata wannan da ma duniya ana jin mu waɗanda suka yi wannan abu ba mu san su ba kai ba ma musulmai bane ba mu domin musulunci bai gora muna ka ba sun je su yi yakin kansu ne sun je su yi zanga zangan kansu ne ba wani musulmin da ya yake su ba wani musuluncin da ya yake su sun je su yi yakin kansu ne sun je su yi siyan kansu ne sun je su yi kwashe kwashen kansu ne sace sacen kansu kansu su yi ba wani musulunci da ya yake su ba wani musulmin da ya san su yasa wannan ko an kama su ko an kama ku wallahi ko wani malami ya fito da cewa an kama waɗanda suka yi yi zanga-zanga wallahi mun fito mu zo mu nuna cewa ƙarya ne malam ka hakuri muna girmama ka muna respecting ka ƙarya ne wannan mutane ba an kama saboda zanga-zanga annabi sallallahu alaihi wasallam bane an kama saboda sata sata suka suka yi wannan sai ma musulunci bad name banzan suna ne an kama su ne saboda sata sun je sun yi sata ne shi yasa don Allah da Annabi wannan ya zama ya zama warning gare ga wayannan mutane shi yasa eh muka ga wani malami har ya fito ya zo nuna cewa kamar wai a an kama wasu musulmi saboda sun je su yi zanga-zanga zanga-zangan da aka je wani amfani aka samu a ciki ga zanga-zangan da aka kawo da safe which I really really uh, uh, uh, appreciate it wanda muka zo muka nuna kan shafi mun gani ana sai na ana la ilaha illallah wannan ba komai ba kana gani ya iya jayo hankalin mutane a ga cewa a ah, darajar annabi sallallahu alaihi wasallam which is very nice wani yana da kyau wannan zage zan hukuru duba kai shafi kun ga mun saka which is very nice an tsaya ne ana la ilaha illallah which is very nice which is very good musulmi an taru wannan muna muna maro kan malluma gaba da kowa a iya a form wannan zanga zanga a yana da kyau amma zanga zangan ku da kuje ku barayi ne sata kuje kai wani zanga zangan musulunci gura wai kuje ku kama shagunan mutane ku fafasa shagunan mutane kuna kwashe kaya cikin shagunan mutane kuma gashi nan ga video kuma yana gura ko barayi ne mana sha sha sha zana kan tabi zanga zanga ba wani zanga zanga ƙarya ne yasa ba wani malamin in an kama wayannan mutane kai ya min ma ciwo da ina gani hikiman da yasa ban saka video ba saboda ina bana so a ga huskan su saboda a ji da abu daya saboda mun samu labari wa wayanda suka yi wannan ma yariyar nan an kama wasu a ciki to abin da yasa ban saka wannan amma ina ga it was a mistake da ya kamata in saka eh, ya sunan shinga video kowa ya ga bambancin wannan zanga-zanga da aka yi na farko da wannan zanga-zanga da wayannan suka je sata suka je barayi ne suka je sata barayi ne wannan ba musulmai bane ba mu yadda ba ni ban ce kafir ba mu cire su musulunci ba amma ba ba ba ba ku ku Basu je wani zanga-zangar musulunci ba sun je satan su ne kawai tun da ma barayi ne kawai abinda kawai za mu faɗa kenan wannan ya zama ɓata suna wannan ya zama ɓata suna suna ko da an kama su kan wani malami ya fito ce wai an kama wayanda suka je zanga-zanga eh, eh, na annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne wayannan sun je sata ne fasa shagunan mutane suke yi kuma abin da ke da ban takaici, wannan zanga-zanga da kuje ba wani amfani da aka samu ciki ƙashin musulmi aka je aka yi ciki sha cewa manasa mai gaya musu irin wannan zagi na sallallahu alaihi in ka je in ka in ka je aka kashe ka ka shiga aljanna wallahi wuta zaka shiga wallahi wuta saboda akwai irin wanda su shek Abdul Fatah ya zama magana ga shek eh, Junaidu ya zama magana ga shek Malam Musa ya eh, asar suna zama magana sun nuna irin ire-iren wanda za ka samu lada kamar irin yaran da aka ce sun yi aka kama su to irin waɗannan yara ake nufi nasu ne na aljanna ba irin naka da kaje ka fasa shagon wani ka kwashe kai masa sata in kaga mutum ya bude shago wasu da suke da shago wallahi ka tausaya mai wani in ka ya bude shago kai kana nan kana masa jejin wanga mai arziki ne wallahi ya baka mamaki yawancin kayan cikin shagon ya karbi rance ne ya siyar da yake yana da shago ya siyar ya samu kuɗi ya cire ribansa ya ɗauki uwar kuɗi ya biya bashin amma kai kawai saboda sabon mugancinka sabon mugun kanka ka shiga kawai ka je ka fafasa masa shago shi ya zagi annabi ya ba kuma za kan mutum ɗaya wa'anda ku fasa musu shago su suka zagi annabi su suka sake baki kan annabi sakani da Allah in musulmi aka yi ma haka an yi adalci in musulmi aka yi ma haka an yi adalci kuma ya baka mamaki wala Allah ma shagonan ba mu sani ba ma it could be shagonan ma shagon musulmi ne ma azzalimi ka je kawai ka je ka fasa shagon wani kun fasa shagon wani wai kun yi wai kun yi jihadi wai kun je zanga zanga zanga sata je wanga zanga sata ku ba ba zanga zanga zanga sata kuka yi zanga sata kawai kuka yi yana da ban haushi kawai kuma da zo ba ta ce wai wasu sun je ta ce wai musulmi sun je sun yi kaza kan kuma ga musulmi kirki sun zo suna magana nan ga musulmin kirki sun zo suna magana ga malluma sun suna yi jama'a na bar mu da Allah nan ina gani ya zancin da kawai zamu yi kenan amma in ya kama wala mun decide na ga na fira da malluman in ya kama wannan video da ka turo mini nan ya kamata mu zo mu yi program kai mu nuna ku mu nuna sunanka wala Allah mun dan mun nuna video ka ba wanda ba ba da rasa wanda ya san ka ya san gidanka ya san unguwanka ba ba za a rasa wanda ya san gidanka ya san unguwanka ba wayanda ka je ka fasa musu shago kuka fafasa musu shago ku kwashi kayan gidan su nan su zo su kama ku Allah ku bar mu yi komai kan anyan musulunci jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh